masu kallon mu assalamu alaikum za ku kalli labarin matashiya tv tare da ni khadija ahmad tayar farko ga wasu daga cikin muhimman kanin labaran shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce nan da shekarar 2030 najeriya za ta daina amfani da itace da kananzir baki daya sanata rabi'u kwankwaso ya gana da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar lp tare da bayyana yiwuwar haɗewa waje guda Gwamnatin Jihar Borno ta amince da haɗaukar sabbin likitoci 40 domin inganta fannin lafiya a jihar. Bayan tsige mataimakin majalisar dokoki a jihar Kogi, 'yan majalisar sun tsige shugaba da wasu jagorori uku bisa zargin sama da faɗi da wasu kuɗaɗe. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakkun labaran. Asabar 18 ga watan zilkida shekara ta 1443 bayan zaifayin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan Yuni shekara 2022 miladiya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa nan da shekarar 2030 mai zuwa za a daina amfani da ice da kananzir a Najeriya. Shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a jiya Juma'a a lokacin da yake tattaunawa da shugaban ƙasar Amurka zo Biden ta bidiyo. Shugaban ya ce a shekarar talatin bayan daina amfani da ice da kananzir ɗin za gwamnati za ta maye gurbinsu da gas domin daƙile yaɗuwar gurɓatacciyar iska a Najeriya. Buhari ya ƙara da cewa daga lokacin da Najeriya ta daina amfani da itace da kananzir ɗin ƙasar za ta samu raguwar sauyin yanayi da kuma gurɓatacciyar iska da kashi 22 cikin ɗari a shekarar 2030. Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya tana sane da irin illar da amfani da sinadari mai fitar da hayaƙi ke haifarwa a Najeriya. wanda kuma hakan ya sanya wasu kasashen duniya ke yunkurin daina amfani da sinadaran shugaban ya ce a lokacin da za a haramta kona bola a gonaki domin hana yaɗuwar gurɓatacciyar iska sannan kuma za a dawo da motocin bas na haya a najeriya Shugaba Muhammadu Buhari ya kuma shaidawa shugaban na Amurka cewa Najeriya ta yi wasu sabbin gyare-gyare a dokar da ta gabatar a wani taron duniya wanda za a kawo ƙarshen sauyin yanayi domin tafiya da zamani. Idan ba a manta ba a shekarar 2020. shekarar 2012 da ta gabata gwamnati da masu ruwa da tsaki a bangaren da ya shafi iman fetur a wancan lokacin suka fara yunkurin haramta amfani da ice da kananzir domin yin amfani da gas wajen yin girki da sauran amfani. Gwamnan jihar Borno Babagana Umar Azlim ya amince da ɗaukar sabbin likitoci 40 'yan asalin jihar waɗanda suka karanci aikin lafiya da suka fara aiki da su fara aiki a ƙauyuka a jihar gwamna zulmi ya bayyana hakan ne a lokacin da ya karbi bakuncin sabbin likitoci waɗanda suka kammala karatu na aikin lafiya a jami'a zulmi ya ce da zulmi ya ce zulmi ya amince da ɗaukar sabbin ma'aikatan lafiyar ne domin ƙara inganta harkar lafiya a jihar borno babban sakataren ma'aikatar lafiya na jihar dr muhammad zai ya bayyana wa gwamnatin cewa sun shirya tsab domin baiwa jihar gudunmawa da ma al'ummar jihar baki daya dr zai ya kara da cewa daga cikin sabbin likitocin ciki har da waɗanda gwamnatin jihar ta ɗauki nauyinsu su zuwa ƙasar masar da sudan tsohon gwamnan jihar kano kuma ɗan takarar jam'iyyar nnpp sanata rabi'u musa kwankwaso ya yi wata ganawa da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar labour party wato peter obi a yau asabar sanata rabi'u kwankwaso ya bayyana hakan ne a yayin hirar da ya yi da bbc a yau asabar kwankwaso ya bayyana cewa akwai yiwuwar su ture guri guda a yayin zaben shekarar 2023 mai zuwa a yayin tattaunawar da ya da bbc an tambayi sanata kwankwasa cewa waye zai kasance a matsayin shugaba da kuma mataimaki da shi da peter obi kwankwaso ya ce bayan ya bayyana cewa daga lokacin da suka kammala tattaunawa wanda ya kasance a matsayin shine babba to shi za a tsayar a matsayin shugaba wanda kuma ya kasance karami sai a bashi mataimaki tun daga lokacin da kwankwas da peter obi suka bayyana aniyarsu ta tsayawa takara sun samu goyon baya daga gurare daban-daban na fadin jihar masu kallon muka da kuma kuna kallon labarin ne daga ɗakin yada labarai na matashiya tv kuma za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na YouTube mujallar matashiya Instagram mujallar matashiya Facebook mujallar matashiya ko kuma Twitter at yan matashiya ko kuma ku bayyana mana wasu abubuwa da suke faruwa a yankunan ku ta kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bar mu karɓi wannan saƙon. Albashirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo. Sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye. ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da ƙwarewa. Sabon tsarin zai baku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma. To ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauƙi ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na amincin Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kofar ma'abu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba Hakan zai kasance ne bayan kun tuntubi sashen kasuwancin kawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishinmu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayarmu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai Mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. To barkanmu da dawowa. Jam'iyyar NNPP ta yi Allah wuri da ƙudurin gwamnan Kano na tiyo bashin naira biliyan goma domin sanya kyamarorin tsaro na CCTV a jihar. shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano honorable haruna umar doguwa ne ya bayyana hakan inda ya ce jam'iyyarsu ta nnpp ba za ta sanya idanu ba gwamnati tana siyo bashi a jihar ba tare da yin aikin a zo a gani ba a yayin jawabin shugaban jam'iyyar na nnpp ya bayyana cewa gwamna ganduje na amfani da kujerarsa domin rusa ci gaban da jihar kano take da shi honorable haruna ya ce gwamnatin ta kasa biya wa ɗaliban makarantun sakandare kuɗin jarabawa a lokacin da suka faɗi shugaban ya ƙara da cewa sakamakon rashin biya wa ɗalibai kuɗaɗen jarabawa hakan ya sanya wasu daga cikin ɗaliban waɗanda iyayensu ba su da ƙarfi sun daina zuwa makarantun haruna umar doguwa ya ce baya ga rashin biya wa ɗalibai kuɗin jarabawa gwamnatin ganduje ta yi buris da matsalar ruwa da ta'addabi al'umma wanda sanya kyamarorin bai kai su alfanu ga rayuwar al'umma ba honorable doguwa ya bayyana cewa al'ummar jihar kano ba su aminta da ciyo bashin da gwamnatin ta ƙudiri aniyar yi ba sannan ya kuma yi kira ga majalisar dokokin jihar da ta janye amintewar da ta yi wa gwamna da ya ciyo bashin kuɗin da zai kuɗin domin ya sanya kyamarorin cctv Gidauniyar Education abbott Wally Foundation da ke ƙasar Qatar ta ware Naira miliyan 332.8 domin tallafawa yara sama da 20,802 wanda ba sa zuwa makaranta a zahar Katsina. Wakiliya a Majalisar dinkin Duniya ta UNICEF a jihar Kano, Rahma Rohit ce ta tabbatar da hakan a lokacin da suke kaddamar da shirin tallafawa al'umma mazauna ƙauyuka waɗanda suke gudanar waɗanda suka gudanar a cikin ƙaramar hukumar Mani ta jihar Katsina. Rahama Rohit ta ce a ƙarshen shirin tallafawa Rahama ta ce ƙarƙashin shirin tallafawa da aka ware naira miliyan 332 da 832 domin taimakawa yara 'yan makarantu 20,802 a cikin ƙananan hukumomin safana mani da kuma kafur da ke jihar ta Katsina. Sannan ta ce za a bayar da kuɗaɗen ne ta hannun iyayen yara mata bakwai domin su tallafi rayuwar 'ya'yansu don ci gaba da zuwa makaranta. Rahama ta kara da cewa tuni aka kammala aikin bayar da tallafin kudaden a jihohin Kebbi, Sokoto da Zamfara. A nasa bangaren gwamnan jihar Aminu Bello Masari ya jinjina wa gidauniyar sannan ya kuma ce tallafin zai taimaka matuka wajen farfado da harkar ilimi a jihar. Masari ya kuma ce shi ma zai bayar da gudunmawa idan buƙatar hakan ta taso domin samun nasara a cikin shirin. Majalisar Dokokin Jihar Kogi ta tsige shugaban majalisar Prince Meta Kolawole sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta tsige mataimakin shugaban majalisar Ahmad Muhammad da kuma wasu jagororin majalisar uku. 'Yan majalisar jihar ne suka fitar da wasiƙar tsige shugaban majalisar kan zargin yin sama da faɗi da wasu kuɗaɗe kuma sakaci da aiki ne ya sanya. 'yan majalisa sha tara waɗanda suka tsige shugaban sun bayyana cewa shugaban majalisar ya ƙi biyan su kuɗaɗen su tun a shekarar 2019 da ta gabata sannan sun ƙara da cewa baya ga 'yan bara ga yin sama da faɗi da kuɗaɗen kolawale ya kuma karɓi bashin kuɗaɗe na miliyoyin nerori da sunan majalisar sun kuma ce sun gano shugaban majalisar yana ɗaukar muryoyinsu ba tare da saninsu ba yana kaiwa gwamnan jihar domin tare da fitina a nasa bangaren shugaban majalisar prince kola wale ya ce tsige shi da 'yan majalisar suka yi ya ɗauke shi ne a matsayin rashin aikin yi sakataren yada labaran shugaban ya bayyana cewa bayyana tsige shugaban da 'yan majalisar suka yi haramtacce ne a bangaren mataimakin shugaban majalisar a bangaren mataimakin shugaban majalisar wakilai 17 ne suka amince da tsige shi a takardar da suka sanya wa hannu masu kallon mu duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaran matashiya tv na yau asabar a madadin editan da ya tata labaran abubakar murtala ibrahim sai wanda ya sada da ku amata murtala ibrahim ne khadija ahmad tayin nake cewa muka lafiya